بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا labba su ko zuma na isa ji bayani ya tiye wajibi boyan sallar jama'ina igaga da bayani ya tiye kaduwa usalat giga ya sallar na jigar ce zagmana من قضاء الفوائد وهي الصلاة التي من تركها لعذر شرعي يجب عليه قضاؤها aga ga yazo ga sallah na ji tiyu mana ene kpa gani be ga wuce na ga yi sallah na ji shari'a biyawe wace lugwana azan ote ko uzurin da ci dena ji aji uce sun zane ar sallate ogun wa futu doji. shi wala ji wala ji lasara sai lokacin magribi kewa gaga man mangato sallan na shi dole wani gugana sawa'un kana an naumin am am igma ilelawa yau tambayo ba ta gangana kuyo faruwa moto jin hankali ta zuna kambo wacce bai santo wadda guga ba ta jin nuji lagwato za hankali ta zuna kambo wadda guga man ga dalili ga wuce ga iga nabi sallallahu alaihi wasallam na ya ga man nasiya salatan zandoro ga sallabatan mucila jinwa itin tambawa na auna ma an ha kweli wula a kasar lakon agogan nke ka fakafaratu ha an yi salliya ha iza zakara ina yi kafara ta ci zaga wani ugayi wa bebe sallan ne iza zakara ha lokaci na ugabi a faga da kasar lakon nika mangawal ga ega na zante ga mini ya ga manje ya ti ga ga sallah na sallah dokun yawe ta ci dojo na shi uzuri je lugwa na zuru lasar magrib wala ja ena ga na boka ga e bayana ya waga wala tumbe ina waga yi wujubu tarti bainal fawaid waga zuru jibe zo ci lasar waga lasar jibe zo ci giyo magrib ikan magribi ga kun zuru bi lasari ta tiyo ba wace be kin wace be magribi ya na ga yi ina da dalili daga ba nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam na shi zana ga ya dore ga yasirul fawaito sallafa ini daga subabu lo isha e kai she a ga uzirin na lakiya bana kan sallah yin ji tun asuba ina to ke ga wabbe ga wagau daga su babu wacatun wa ga isha ne kukuna mi ga cabe wani mai cimben jikin mai cimben ja su ba mi mai cimben da wadaca ba na ga ya gana boka ga ba ga man jona man ga kila yi ga fufuto oji na doli yoyon ebo ga nabi sallallahu alaihi wasallam ebo to nabi sallallahu alaihi wasallam ne wadda e ya tiya a ci ga wani ibana uzuri bai da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisiyar sahaba ne ga abdullahi ge na wuya yi labaru ga annal mushriki na shagalu rasulallah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawat yau malhandak mushriki ji abia minti ji etiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan wacce ji jau patana a gawa gawa su san cikin bobiya Allah annabi bi sahabu ya tezo kafiri je ji jiminci e kun ci gai gaggazotul azabu ko gaggazotul khandak e kun ya kungiya kungiya kafiri je shi kwata na gogan bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abe tun tu Madina bu da gan bi sahabu jina awaga wasa sun a e cikin boga to ya kunna ga abdullahi bin masude ga yayo ga mushriki ja nabi muhammadu ji shagala ke sallalu ga o uji shagala ke sallala salluwa efen handaki ebona annabi ya ji shagala salman al-farisi sahaba na yi shawara ga ina ya ji biya ina lagusha gba bai je tuye ga daga da madina wani alagusha gba ma ba wuce ya gwa ba ade bai patitina bai tue gan eyi gan bai yi lo bai bai ja alakun bai kun a madina wani sha gba su kuwa yi labariyan ita ci da suratul azabu amma su kuwa musulmi jiya nasara ki nasara na ko ji ya na don dufe wuce a ga so ko tun fi kafirin na joni shi ga ya ne ade markati ta can ne dun dufe wuce ko ga su kwaji ci biya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wago annabi dai nasara soko da na joka kai ne wugwa ga soko tuntuna kendo na qur'ana wato ga uwa ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kulli walau kari al kafiru eh, yi ga to tun biya dini gaskiya ka kafiri jahannabo bugu kafirin shi kpashin rika kayi da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kpata su kula zafi addokwa ma da nasara ta yabo ebo alikawali ya soce mutu-mutu mutu-mutu mutu ga magawa wa tuzuma to annabi ya ji shagala fa wuce wujje sallallahu asar ji da lokaci wa har igidalo igidalo an kala ya cita bai tuna da baku bayan gushe ba ya ti da tsati ta cin abin kafin na jewa bai gada dane na ga bilal na iladan kuna dula sallawi bilal umma sarawin faji koyo habasha ce wujuwa ya habasha ce dam zai ji ka musulunci gwana ayi babu sarawin zai yi daka tuna fe gbowu a yagbadan waya giwa gidi fe dinki ajinan gina ebo musulunci ne gona amma bilal shi zuman ga ahad ahad ahad sokon niwuyo sokon niwuyo miya waye biya bayi babu tuna har da lokacin sayidina abubakar bishi egwayen da ka ta ubar to bilal na ezuwiyo na zuma jale nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah ebona wuri allo sallah yi wuri ga tun ashadu anna muhammadan rasulullah wọ́n jí òṣè gbà fígi wọ́n jí òṣè gbà fígi ngala nga zumaya zamayin sayidu na abubakari na gwalifa zuma na bai wani wancan sallah yi amma ya gelu wa wọ́n ashadu anna muhammadan rasulullah har ga sallah yi lugu ga zumadina ga zumadina mini kimbu tela lona saidu na umar lokaci halifanci wi mubela kun lokin wucin wuci da tun bilal nga bilal la sallu wiya bilal su kuma jibere yu sarawi Nga la sahaba na la sallayi wele gonai kayan amma na biya ga da lawu bilal e baki bu debere la mini sefala dambo e wago jikin mu debere sarawi bilali sallakin wuce foga na sahaba nabi muhammadu na jiddada na wuce fata na jigba figi wudage tudede ashadu anna muhammadan rasulullah ya gima jimu e butsana ni boyi ugbolo ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to bilal ga nabi bi guyi salla foga bilali sallana sallana ta gbana ga ila asaro annabi muhammadu a wuce jimbe zo sallallahu alaihi wasallam wa ga magriba jani ala chabe kiya magribiya kan ga gan cha ciji kiya magri a ci isha ke ga yawo dalili da wani ga kawala ji zuru be lasariya e kan magribi cha kun kici wa cha yo magri ga wa chabe yo dole wi ona ogu futo jila kendo na nabi muhammad futo shi na sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya te sujudu sawi suje da yaya ya ngai kabli be ba diga da wani kacha asali ya yi gan suje da yaya ya suje da yaya ya na ce lazaji sallama qabla salam wai ke lazaji sallama ba'da da salam ba ba da ba da zuma sallama kafi kafin jiki na oji sallama na amma saliwa yi gan sujudu sawi sujeda ne za a ji ujin egbe ya na diu shayin be ko shayin ke ko ke loke shayin lu sallau bana man ga sujeda ya ya wude sababi kuta ne lasa diuna na e juna kowa ya be sallah sallah raka guni wa wala da gutsu kowa ya ke sallah wadda raka guba na ga ofe da waje tayya sallah zuro wayaye wajen wa'anda da rakayan ya taci yawon wayan ke da wani wayan ke ko ke location an lowe kici bo lidan sallah agwa ni kashi wula agwa sallah raka guni ke location an lowe guta odio kashi guni ki kayi da aga otuba otayin zuma sallah zuru raka guni o ke location an lowe guta odia ni o kashi guni Aga ga tuba ta ya yake ne ke kwabe tuba ta ce yake ne bo ula ke gaga guta wa wudi alkhairi ga nawa gula ga gwani umagwana ula jaraka guta obebe ni waga sujeda eh waga tayya gumi obebe ki ha eh, sujeda sujeda yan kabli e bona ula ga e eh, ke salo kanga to e guta ne lazaji su je da kabli ko ba badi na gane wani badi wa ganye bi nga yi jinwiyo kabli wa ganye ke nga yi jinwiyo na gayi mazabin imamu malikiyo amma di mazabin da ci na ji ce ka'ida na lebana amma ka'ida ya mazabi imam malik man jiga wudan ne ka'ida na boka etiyan kabli be badi na wa ganye bi badi wa ganye ke kabli man ga misaliyan ebe na an yazi dalmusalli fi salati sahwan ruku'a wani ji sallana ya yi lowe wala ruku na obe wa ruku ji wake yi ji ruku guba raka ne kowa da be da na yi zugu baraka ne wani waji zuguta to a ga waji da yanki yan ya ba di ke mai suje sujada ba di jina waga tayyaji kan ga waji kiya waji sallama waga ya ji sallama yana ka ayin karshe da wana ofe la ya gumba kin bi lafazin Allahu akbar wace waje subhana Rabi'al a'la na waje yawan sallama na. guta subhana Rabi'al a'la subhana rabbi a'la ko subhan rabbiyal a'la fa bihamdihi idi talafa zai a ga ga rabbi ma kace ga fasara je ba lilitatu lushu ya rabbiya to ce mi al'ala na latuna ken do de wai gun sallah na gawa gun zuguta wace ke tebe bekin Allahu akbar wace ke yelo Allahu akbar wace tebe Allahu akbar wasu je da ba jani da wannan to waji bayanin da cewa ga wata yaji bayanin da cewa ga sallama wajen hadisi na be bulugul marami etinya waga shi waye tayyaje wani manjiga hadisi mun ci ta zuwa da wuce annabi ji kabli ko ba dina wujina sallamu jan mu ya ta yaja na ga hadisi na ta zuna washi sallama waje wuce ga sai waye ta yaja amma wa da bayani manyan adori wagan-wagan waje daga kabliyo ko ba di waga kijan waga tsayaye ji bai wuce ba di da wana ya ake ngayi an yi kuma an ta shahudul awal waje ta ya farko na wajen raka guba nan wa'annakin waje ta yanna fayyace ruku na siyan maimako na wadda raka guba fedu ji ta iya sallah zuro na tamba lowe wannan yau na loraka ya taci ko kwa subhanu rabbi ala ne waga ga waga gwate fukpa sallah na wafaga tamba lowe subhanu rabbi ala ya sujada ko ya ruku wafaga to danan noman ga sujada ya kiwajen fi ruku'i fahuna yasjudu qabla an yi yusallim abwanna sujada ya kabli wajen ba'da al-faragi min at-tahiyati wa ga at-tahiyatu jigumi sana at-tahiyatu lillah bi ibrahim, ibrahimiyya bi adwana ba'la umma inni a'udhu bika min azabi jahanna, wa min azabi al-qabr ومن فتنة المايا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وقاد ونجي كان واجيكي قبل ولا تسلم يدنا ويبتي يزونا الله أكبر أشياء واجه وسبحان ربي الأعلان نجنا واجي واتتو وايجي واتتو وتجيكي سلم وتجي سلم قبل دونا وين كي kabili wajen to ya mini yana zai jin zagwa ce ke jin sujada ya mini sallah na gayi ke loke shi har lowe man ce ya yi misali ga wawuwa fi salati hal salla arba a salasa wadda sallah shin sallah raka gune wadi ko guta ke loke shi har lowe man gato shakkan nan da hali guba ya farko an ya gliba la zonni adil amrain ina boka ga gbawa bona ni da zace ga gato abe ke na ga zace ga na tuba ta ti wucin a tunani wala ta ti wucin su je da ba di wajen misali raka guta mi da yanzu ro kashi raka guni ìpàdé àlówè àmọ́ ẹna gbọ́kagin ẹgbọ́n ọ̀bọ̀ náà yìí sálàwà agbọ́n ní raka guni nga gbọ́kagin ẹgbọ́n ọ̀bọ̀ to mun ali na waga ba tutaye ne gbọ́n ogboka tunani ogboka ti ugbo gana ba di wajen ba di ya ce ga wajen ali ba ce tiye ke lokeji ne loza sallawa na nga yi ya shuku wada shakka lakin la ya tarajah amma dai nawa ya kabo gana raka guta mai dai kashi guni adje da boka gani gbọ́n obona ngole ya farko adai na gana a ga waji ba di ba ga na to guta midiyo guni midiyo kusan ni yi ba mu addena waje zante eti ubo gana manga ali na watu batuta ti yakini yabni alal yakini ke kwabe yakini huwal aqallu ngai guta o laga waje guci guta ngai e bane waga to tatin yakini wannan ya maji ila tu mas'alan na ila hankali tu mas'alan nan ya ke keji na ga man ga wude hali guba ke keji ga lo salla hali ya farko wadde zance ga guni mi da a gaba di wajiba abu idan mi de kagwaya gana guni nye ci adiye na so gboka gana wadda da ke location ko guta ko guni adiye na gboka gana to manga alin na ulaje guta na jizu magana ulaje guta na jizu magana ngato kiwo cajabu suje da ya kabuli nye farko na wazan ke laya ni gane mawa gboka gana ba di waje ba abu nye baci na so adiye na zate gana na a ga walawan tota raka na shi su magana wago tuta ti wocho jiki yan kabili jama'a shi ita ka'idan na ita ka'idan na to na gayi gorogodo tiyan katun yayi na bo katun yi na wani ba ya yi tiyan kibo kadawul fawaidi sallah na shi gan gwana ewa ga ki? wala wọn ga umulami tudoji ga ga ya e, kaka zaba idan wani ga mai ajibe e ya zo micin ben ga na je olugwa na ma katuna wake wi etinye suje da yaya e ke suje da yaya e ya ga lowe suje da na ewa ga oje boyan yayan na na luwa na ichi ga ya gute lakibo suje da in ya be eyebi eke chelo keji to nye ebe badi wajen eke kabli wajen kabli wajen kelo keji ganci wuce da hali guba kelo keji na wadda zance ga raka guta sagbo kai gbambo to na meji kelo keji ga guni wa ko guni bo kai gbambo to na meji kelo keji ga guti wa to ina to kablewa ga wajen wace otubo ta tiya na agboka ga egbon wabona hali ba ce adena gboka egbon wabona egbon ya gawa ga guta o mai gawa ga guni amma de egbon lawo ga guta gboka gan ko guni man manga ali na kiyajan ki man ga yajan kabili wace otubo ta tiya kibo na gashi su magana ula ga guta waje ibu na igbo ga guta guni a madina ya kagbo gana adina zato ya kagbo gana a ga wala wato tafiya halal yaki ne ke kwabe yaki ne ul zuma ke salla magrib na igbo ya gawa ga wagun guta ni igbo mai ke gawa guba bo wadan a ga shi guba bebe ni wala biyu wagu la shi ya zuma wace kabli wace waje kabli da kabli ma ina da sallah na ga da je da annabu tayya wa bebi wani zuwa na waje daga da wani man shiga ya gana boka gana hadisi na bega wa bebe tayye na hadisi wuce uboka adi shanen ya bulugul marami na mawuci kwando ci jin bebe hadisin ne hadisin doro na mata zuwa na waju bebe dalili to yana lauta zuwa ne wani laube da ba ga amma yi ga tu bayani ya shewa abdurrahman al'adari ga wa shi daga kibo su je da aka biyo ko ba di wake ya ta yi yaji ba ta su ku ga ga alkhairi bana bata eto aloya dini obe gurgudun fahimta na sokwawa ne yi tsona gbauna su ku alkhairi mun ji tabbatu yin soca mun ji amfani su ku albarku da rayuwi bu soci da alkhairi mun ka gwashe ririn dori alkhairi na dan edufairin na yau na su ku mai bin shautaku shari na soce kan goya wuji-wuji edufairin na wana su ku kan gwanwe yamma ji ka turi a yau da wani mai su ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta